ولا يستكبرون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi biyu ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yau ɗin ita ce ranar uku ko uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi ko karatun tafsirin alkur'ani wanda ke gudana duk shekara a wannan masallaci wanda idan yan uwa ba mace ba har yanzu muna aya ta 219 a cikin suratul baqara fadin Allah ta'ala ya yas'alunaka wa yas'alunaka anil khamri wal maisir wato mutane suna wa manzon Allah tambaya sallallahu alaihi wasallam game da giya kamar yadda bayani ya gabata abin da ya jawo wannan saboda sabo sabo bahaushe yana cewa sabo mai turken wawa da sabo da shan giya wannan shi jefa cikin wannan yanayi idan Allah ya taimake ka ka taso ka gaba a shaye-shaye a gidanku ka gode wa Allah ana gane shaye-shaye bai da wani alkhairi Allah ya tsare mu da tsare wasa a jiya mun ji ɗaya daga cikin waɗanda giya ta masa illa irin abin da yake faɗi gaba da giya ko sai dai wasu malamai suka ce waɗancan baitoci da muka karanta baitoci ne na abi mihjan as-saqafi shi wannan abu mihjan as-saqafi mutum ne da Allah ya bashi ƙarfi kuma Allah ya bashi ƙwarewa a yaƙi kuma musulunci na amfana da shi amma sai aka yi rashin sa'a ya riga ya saba da giya lokacin jahiliya shi kuma bai yadda giyar ta hana shi musulunta duk da yana shan giya sai musulunta kuma kaga wannan karatu ne mai girma kada wani sabon Allah da kake yi ya hana ka bauta Allah ka sa akwai wanda ko sharar masallaci ake sai janye a to mutun da dai an san mu kawai mu ne lalatattun gari ai ba sai naje ba abun ba haka yake ba san ba haka yake ba ko mun sabon Allah da kake yi idan ka ga ala ibadar Allah kai ma ka ji kai da kai wala Allah wannan ya zama dalilin tsirarka wannan shine abin da ya samu abu mihjan as-saqafi mutumin kirki ne a fiskar kokarinsa amma ba ya da kirki wajen shan giya kuna ganewa shan giya yake bugu idan ya sha giya zamanin umar ɗan kattabi sai kai kansa ya ce tofa na shawo ta sai a mai bulala arba'in sai ya girgije kawai ya gaba abin shi a lokacin ma yana iya zarcewa gidan giya ɗin ya wuce abin shi haka ake ta fama da shi wata rana wata zo za a je yaƙi ko barde ne namijin gaske ne a wajen yaƙi kafirai ba su jin daɗi a hannunsa da aka zo za a tafi wannan yaƙi a ƙarƙashin jagora sa'ad ibnu abi waqa da ya tafi da shi duk da ya sa masa idanu kada ya sha giya amma sai da ya fakarci idanu ya sha giya a wajen yaƙi jihadi ya zo fi lalla, ana iya mutuwa ya yaƙi ma shajiya Sa'ad ibn Abi Waqqas ya sa a kama shi a ɗaure shi aka kai shi gidan kwamanda aka ɗaure a matsayin mai laifi fara yaƙi ke da wuya ya ji haliniyar dawaki ya ji maza suna kafawa sai fara yin wani waƙe yana roƙon matar kwamanda da take gida don Allah ta taimaka ta kwanci shi idan an gama yaƙi ya yi alƙawarin zai dawa ɗaure shi kar haramta masa wannan alheri da ake samu ga ya ana jihadi ya ce in ma ban dawo kin huta kowa ma ya huta amma yanzu dai a taimaka a kwance ka ji kishinsa da musulunci ka ji kishinsa da addinin Allah ka ji yadda yake son annabi Muhammad da yadda yake son addininsa ya daga mutuwa fa ake amma yana roƙo don Allah a bashi ya je ya mutu matan nan ta saba ta je ta kwanci shi har zai tafi ya dawo ya ce ga Allah ce mu samun da dokin mai gida eh sau daban da dokin kuma fada sai da kayan aiki ta ɗauki dokin ta kwanci ta bashi zai tafi ya ƙara tsaya ce don Allah a taimaka min da takobin mai gida ta sake ɗauka ta miƙa masa isin kari filin yaƙi babban komanda ta duna abu wa ƙasa. yana kallon yadda yaƙi ke tafiya ya hau sama yana karanta yaƙin kwamanda bai zama a abuja ya rika ba da waya bai yiwuwa ba a yaƙi sai dai ka je wajen inda yaƙin kake so a yana filin yaƙin can sama zaune yana karatun yaƙin ne bambancin kwamanda da ordinary soja inda ya ga matsala zai ce a yi kaza a bar kaza da ya ga wani irin soja a filin yaƙi yana ta filla yana ta kashe kafurai yana ta yin aikin da ake so ya ce ba don na ɗaura abu mihijan a sakati a gidana ba da na ce shi ne wancan domin irin salon yakin sani irin salon yakin sani ba don doki na godiyata kaza ya kira sunan godiyarsa na san tana gida ba da na ce godiyata ce ana gane ba na ce ita ce ce to amma na san na ɗaure shi yana gida don haka wani sojan ne muka samu wani bardan ne don haka aka fafata wannan yaƙi aka gama wanda daga cikin abin da yake faɗi na yaba wa giya yake cewa fadifin ni ila jambi karmati turawu izami ba da mauti uruquha yace jama'a don Allah ga wasiya zan bari idan Allah ya karɓi rayuwata abin ne ni a gindin bishiyar inabi ba da inabi ake giya ba to a ne ni daidai inda bishiyar inabi take wanda tarwi izami ba da mauti uruquha yadda ina kwance a kabari wato sinadari ko abin da giya yana dan taba kashi na ina samun sauki a macen ma eh yace wala tadfinni falati fa innani akafu idama mitu alla azuqaha kar ku kai ni sahara ku binne ni can damuwa ta ba mutuwa ba in na mutu a ce shan giya na ya tsaya da ya tsaya don haka in na mutu abin ne a gindin bishiyar giya yanzu ka gani da kai sai mu ce wannan ba zai taɓa shirya ba karatun ni da kake amma a wurin Allah ba haka ba babu wanda ake yanke masa tsammanin zai shirya babu shi kai da ni ba mu isa mu ce wani ba zai bari ba mu da hurumi ba mu isa ba idan muka yi haka mun shiga hurumin ubangiji sai dai idan mutum ya mutu bai shirya ba sai a ce bai shirya ba amma ma da yana numfashi ba mai iya yanke a wannan lokacin bayan ya gama wannan yakin da ya kafa babban kwamanda ya zo ya kawo wuka ya kawo doki ya kawo komi ya bayar ya ce kaji kaji yadda aka ce jama'a ku sani daga yau ko da abu mihijan ya sha giya ba zan sake masa bulala daga yau da da yana masa bulala tun daga irin maganar da yake faɗi game da giya sai dai mai masa addu'a Allah shi ne shi shi ma ya ɗaga ne ce jama'a ku shaida daga yau na daina shan giya kuma daga nan bai ƙara shan har ya koma gani abu mihjan as-saqafi Allah ya ƙara masa yadda sahabin manzon Allah ne ya ga annabi kuma ya yi aiki tare da annabi kuma annabi ya yaba wa aikinsa kuma annabi bai kore shi ba saboda yana shan giya saboda shi annabi shugaban masu wa'azi ne yawwa karka haɗa wa'azinmu da na annabi shi annabi ya iya wa'azi mu ko fa ɗan dagaji ne ɗan abin da muke iya muke yi wani wuri mu yi daidai wani wuri mu faɗi shi ko annabi duk abin da zai faɗi to akwai tasdidi na Allah Allah ya ɗora mu akan daidai an samu hadisi na Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi kuma wato da Abdullahi ɗan Umar sun yi haɗaka wajen rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allahu al-khamra wa inna Allah la'ana al kamra duk akwai lallai Allah ya tsine wa giya jama'a muna ji Allah ya tsine ma giya sai ce wa asiraha da mutumin da yake yin giya mai kamfanin giya Allah ya tsine masa ana ganewa wanda yake yin giya a gidansa mai yin burkutu a gidansa Allah ya tsine masa an fahimci magana ita giyar Allah ya tsine mata me yin ta Allah ya tsine masa wa mu'tasiraha da wanda yake sawa ai masa wanda zai yi oda ya ce yana so abin kwalba kaza ko tulu kaza shi ma Allah ya tsine masa fa shariba Allah ya la'anci mai shan giya wa saqiha wanda yake daukar giya yana rabawa a zo a tarurin shan giya shi bai sha ba amma shi ya raba ma kowa ya sha shi ma Allah ya tsine masa in ji manzon Allah wa hamilaha ka wanda yake daukan giya me ta kwanta a tirela shi yasa ko tirela take transportation ka gaya wa direban ka kada su kore daukan giya wannan ya shafi wanda yake daukan masara ya kai kamfanin giya tunda dai kamfanin giya ka san ba su za a yi ba ko ba haka ba sarkaka sai ma ka san abin da za a yi domin eh, me ake a wurin giya ku kiyaye su wal mahamulata ilayhi da wanda ake dauka a kai masa shi ma ya shiga cikin tsinuwa Allah wa bayaha da wanda yake sayar da giya fa mushtariha da wanda yake siyan giya wa akila samanaha da wanda yake cin kudin giya duk waɗannan mutane Allah ya la'ance su la'antar Allah abinda take nufi shine Allah ya nisata mutum daga rahamarsa muna ganewa wato mutane da yawa suna tsamanin in ba ka saɓon Allah ba ba za su samu arziki ba mutane da yawa wannan shine muna na zato da suke wa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce arzikinka yana neman ka fiye da yanda ajalinka yake neman ka kaga ajali kullum mutuwa sai ta kwankwasa kan mu sau kaza a ce mata da saura ko to yadda mutuwa take neman mu ba dare ba rana ta dauke mu to arzikin mu yafi neman mu haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu rai da zai mutu bai koma ga Allah hatta ta saufiya rizqaha sai mutum ya gama cinye arzikinsa hatta kwaya abinci idan Allah ya kaddara ta cinye naka ko ta ina za a tura maka shi ba zai zauna cikin ka ba haka ruwa a sawa mara lafiya ruwa ya dawo da shi ana ganewa karka ce sai kayi sana'ar haramun karka ce sai kayi sana'ar haramun kafin ka samu arziki karfe haka a ce ma ga kaya ko gidan giya ya kira ka kai dilan masara ne ko dawa ko gero gidan giya ya kira ka sai kamar supply mota guda goma ko mota ɗari kuma kana da bukatar kuɗi saboda imani ka ce a'a ni ba na saidawa gidan giya kana gane ba ba laifin su turo ejen inda kake sai da masara ka saya a yi ciniki ka ba su kaya ka sauka ba ka wannan me kake sayawa kaya ba a yi maka iyaka ba ka saida wa musulmi ka saida wa kafiri ka saida wa kowa mun gane bambanci amma ya zama kai ka ɗauka ka kai musu gidan giya duk zunubin da za a samu kana cikinsa jama'a muna ba duk zunubin da za a samu kana ciki don haka ya ku yan uwa masu daraja mu yadda da Allah cewa shine ar-razzaq babu wanda yake azurta bawa sai Allah babu shi kuma wannan magana da ake mana wallahi jama'a mutane da dama sun shiga hali na kakalikai dalilin barin sabo kuma daga baya suka samu taimakon Allah ba sai na kama suna ba ana kirga wani babban attajiri a kasar nan a matsayin mutumin da yake da kwangiya babban attajiri ne a wannan kasa tamu Najeriya daga cikin sana'arsa da yayi suna akan ta akwai da kwangiya da ya kawo wani malami na musulunci zakka sai malamin ya ce ba a so malamai ne da Allah ya azurta mu da su marasa kwaɗayi ana ganewa ba a san kwaɗayi wajen malami sai ya yi haƙuri malami idan malami bai haƙuri ba zai haƙuri da aka kawo mashi wannan zaka ya ce bai so saboda me ya ce saboda ana ta'amuri da giya dalilin shirya wannan bawan Allah ke kuma daga baya arzikinsa ya fi na da saboda ya yi imani cewa waje azurtawa Allah jama'a muna gane don haka kai ba ka yadda Allah zai azurta ka duk abin da ya shafi gidan giya ina ganin wasu ƴan okada mutum yana okada da mashin sai a ɗora mai kiratin ɗin giya uku ya ce ya kai giyan sai a zuwa mashi wata giya mai ruwa a ciki ya kai mt abin da kiratin sai a zubo mashi sai ya kawo sai na gaba da ke to a gyara ko kabu kabu kake mutum ka ga sa ma giya a buci ka ce a sauka ba a sanji sauka ta tsaya haka nan Allah ya gyara zukatanmu wannan hadisi yana cikin sintila a sahiha hadisi na 1802 yana nan a cikin wato sahihul jami' hadisi na 1802 ya zo cikin as-silsila as-sahiha hadisi na 839 yana cikin sahihul adab al-mufrad na uh, imam al-bukhari hadisi na 975 babban malamin musulunci Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti mai littafin Adwa'ul Bayan fi Izahil Qur'ani bil Qur'an yake cewa fadin Allah ta'ala da yake kulti hima ismun kabiru da Allah yake ma cikin giya akwai zunubi mai girma yace lam yubayyin huna ma hadha ismul kabir anan Allah bai gaya maka zunubin ba yace akwai zunubi mai girma ba bai faɗe shi ba to kaji walakinahu bayyana fi ayatin ukhra Allah ya bayyana mana zunubin a wata aya daban domin alqur'ani ke fasara alqur'ani dole in ana so al'umma su fahimci alkur'ani sai an ɗauko wata aya ta taimaka ma wannan wajen fassara da yawa za a fara bayani a suratul baqara a ƙare a suratul nisa'i ko ma'ida a fara bayani cikin suratul nas a ɗauko ƙarashin bayani yana cikin suratul baqara ba yadda Allah baya yi so haka nan Allah bai bayyana a nan cewa menene zunubin nan walakin nahu bayyana fi ayatin ukhra annahu iqa'ul adawati wal baghdha'i bainahum zunubin giya na farko tana sa gaba tsakanin mutane gaba fada da fitina tsakanin wa tsakanin mutane ai ta gaba wasattu an zikirin lahi giya tana kare mutum daga ambaton Allah kana gane ba idan mutum yana shan giya zai zama nesa da alkur'ani to kaji daga ciki Shi ne faɗin Allah ta'ala inna ma yuridu shaifanu an yuki a bai na أعوذ بالله shaitanu an yuke a baina kuma kumul adawata wal bagaza a fil khamri wal maifir manufar shaitan da yake zuga kuku shagiya manufar shaitan da yake ingiza kuku cata caca abinda yake so ya sanya gaba da kiyayya tsakaninku ya yi amfani da giya ya sa gaba tsakaninku ya yi amfani da cata, ka canye man mota ko na canye maka mota ka canye min gida ko na canye maka gida ka sanya man kuɗi ko na sanya ma kuɗi kaga sai mu kama gaba to manufar shedan ya sanya gaba tsakaninku wajen ne fil khamri wal maisir wajen giya da caca. wa yasuddakum an zikrillah daga cikin manufofin shedan ya katange ku daga zuwa inda ake ambatan Allah yana da wahala mutum yana buge ya zo masallaci eh kila ma mutane ba za su bari ya shigo ba ku kaga ba daidai bane sai Allah ta'ala yake cewa fa hal antum muntahun shin daga yau kun daina shan giya za ku daina shan giya kaga amsa shine mai mun daina ya Allah babban malamin tafsirin alqur'ani Imam al-Qasimi a cikin littafin sama hasilu ta'wil da yazo fassara wannan aya yace hadhihi al-ayatu awwalu ayatin nazalat fil khamri ita wannan aya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ko ita ce aya ta farko da ta sauka akan ainihin giya alama ƙala ibn umar wa sha'bi wa mujahid haka abdullahi dan umar ya fassara ko yayi bayani imam wato sha'bi da imam mujahid thumma nazalat allati nazalat al allati fi surati an-nisa sai wannan aya ta cikin nisa ta sauka thumma nazalat al allati fil ma'ida ayat da ke cikin suratul ma'ida ta sauka wa haqiqatul khamri ma aktara min kulli shay' Haƙiƙanin abin da ake cewa giya duk abin da yake bugarwa ko da abinci ne mai kyau idan an haɗa wannan da wannan za a gugu to ya koma giya ana ganewa inda mutum zai gugu ya koma giya hankalinsa ya tafi wato musulunci bai so rabu da hankalinsa ka zauna cikin mai cikin hankali idan mutum baya da hankali banna yake yi mun ji a karatun jiya wanda ya sha giya ya aikata zina ya kuma kisan kai sakamakon mai buguwa saboda ya bugu to Allah ya tsare mu daga buguwa an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullu muskirin kamrun wa kullu muskirin haram annabi yace duk abin da ke sa maye giya ne kuma duk abin da ke sa maye haramun ne wa man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya a duniya wa mata wa huwa mujminuha ya mutu yana mai dawwama kan shanta wa lam yatub bai tuba ba annabi yace lam yashrab hatil akhirah alahira bai da rabon shagiya bai da rabo idan ku an shiga aljanna ba a sha giya shi kuma ba zai shiga ba bare ya sha giya akwai alheri cikin giya babu Allah ya tsare mu daga shan giya wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 2003 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 5601 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 5354 wa amma al-maisir wannan ta ta mutu da shi fa huwa al-qimar abinda zamu magana a gurguje shine mudirratul muskirat wasu abubuwan ina so in yi sauri in wuce amma saboda fa'idojin da ke ciki yake sa dan aiwa al'umma bayani idan aka bar abin a tunkule to akwai abin da kila wani ba zai taba samun dama ya san shi ba ana gane ba in aka bar shi a tunkule amma in aka warware wani in aka magana giya to abin da ya dauka gulda ko su sa yake ko menene yawa irin waɗannan da kake ganin abin da motocin giya ko to su ba su kaɗai ba duk abin da ke da wiwi da shalisha da wane ne duk yana cikin giya hukuncin su ɗaya ne ba su da bambanci ana gane ba ta fuska shari'a wanda ya sha koken ya sha giya ne bulalar za a ɗan giya ita za a yi mashi wanda ya sha wiwi bulalar ɗan giya za a yi mai wanda ya sha shalisha da wane ne dukansu ne Allah ya tsare mu mudirratul muslimat an yi wani mutamar wani taro na duniya gaba daya sai aka samu likitoci guda hamsin suka faɗi illolin giya kamar guda goma sha shida amma bari ko da da sun sha mana a guji ko illa giya na ɗaya illal muskirati la a zama bal zidu duk abin da yake yake sa maye baya kashe kishi yana ƙara kishi ne in ji likitoci abin da yake kayan maye kamata ya yi misali mutum na jin kishi ko bai samu ruwa ban ya samu lemu ya sha yana samun mai sauki haka ne saboda ruwa da ke ciki amma ban da giya wanda ya sha giya sai ta ƙara mai buƙatar ruwa wannan matsala ce kowa matsala ba da ka ji buƙatar ruwa a jikinka to ka sha ruwan nan rashin shan ruwa ba ƙaramin illa ba ne eh. na biyu innaha la tufidu shay'an fi qada'il a'mal ba yadda za mutum ya sha giya iya aiki motsawa ka yi aiki in dai mutum mashayi ne ya sha giya to bai ƙara muruwa sai giyan nan ta sake shi za ta fi da shayar ba ta da amfani innaha tuqifun numu wal aqli wal jismiyyah al awlad idan mutum yana shan giya shi karan kansa giya tana hana jikinsa haɓaka hankalinsa yana samun rauni sannan in ya haifi 'ya'ya da jinin wannan giya misali ya abin nan in matarsa ya zo ya haihu idan ya haihu to yaran za su zo da matsaloli daga cikin matsalolin ba za su zama yara masu lafiya saboda jinin da ya zuba musu na marasa lafiya ya shi mara lafiya eh giya tana kashe basira za ga ɗan giya wawa ne cikin jama'a yana cikin wawa ne gabewa kansa adalci ba daidai ba ba daidai ne ba daga ciki tana kawo rashin lafiya na ciki kala-kalar rashin lafiya na ciki ta kaga za ga mai shan giya yana da ƙaton ciki mafiya yawa eh wannan ƙaton cikin nashi ba na ƙoshi ba ne na ciwo ne A kowace zai ƙaton ciki ya ƙoshi yin wa yana amfaninta ƙoshi ya sa ya ƙaton ciki ana ganewa amma shi ɗan giya tsaton cikinsa rashin lafiya bai da lafiya Allah ya tsare eh daga ciki to tana sanya maradus sal wanda ake ce tuberculosis ne ko mene ne ya ake ce jira tuberculosis ne kome. ta ko mene yau wato yau ku ne ni ba turanci nake ji yauwa to wannan mugun ciwon shan giya na kawo shi eh Allah ya tsare mu daga shi daga cikin abin da giya take kawowa tana kawo an nihayatul mahzuna nan da nan mutum rayuwar shi ta kawo ƙarshe mutum nawa ya sha giya mota ta kaɗe shi sannan za ka gabe da ƙoshin lafiya jininsa na da matsala duk daga cikin matsalar giya daga cikin matsalolin giya zai tana ainihin sanya zafin gaɓoɓi mutum gaɓoɓin shi su yi ta zafi daga cikin illolin giya gwargwadon yawan yadda mutum yake shan giya gwargwadon yadda za ta kawo mashi illa jininsa jikinsa lafiyarsa abubuwan suna da yawa na dunkule su ne na tsallake wasu ɗin a bararul maisir ita kuma ta ta menene illata abdullahi ɗan abbas yake cewa almaisir shine alƙimar mun ji wannan imam wato al-qasim ibn muhammad yake cewa kullu ma alha an zikrillahi wa an salafa huwa al duk abin da yake raba ka da ambaton Allah ya nesa da kai da wurin sallah wannan ana kiran shi caca duk abin da zai dau hankalinka ya raba ka da wajen addini wannan kwallo da kaga ana yi yau kwallo da game iri-iri ko ba haka nan bane turawa ba su kawo kwallo haka nan ba ba haka nan ba ne. sun yi tsaya ne sun yi aiki kan kwallon bayan sun kirkiro kwallo suka kirkiro mata yadda za a samu kuɗi a cikinta kuna da yaro a unguwa yaro ƙarami sai a ce ya iya kwallo an tura shi turai an ba shi dala miliyan biyar dala samu ko har dala miliyan biyar dala miliyan biyar kuɗi ne ba to yanzu yaro an ba shi dala miliyan biyar ya zo ya sai wata ɗan ƙurƙulan mota kamar kwaɓo ya sai ta miliyan goma ya sai manya-manyan gidaje na kwan kama a unguwa sai yaran ku su ji ba sa sha'awar karatu su ma ina suke sha'awa wallo kuna gane zama sarko illa ce babba ba ya hude abin da zai yi ya aje ta bizi ya iya daga cikin abin da ya kawo hada tata rana ɗaya ka ga mutum ya yi kuɗi ka ce yaya aka yace maka ai ya ci naija mene ne? na shi? naija to ba ilimi garan akan abun ba amma masana sun ce ta ce ake yi mutum zai je kai naira ɗari biyar ne ko dubu guda ne a kaiwa in ya bayar sai ya je jiran tsammani idan sunan shi ya fito sai ya ba shi makudan kudi da yawa wallahi wannan turawa musamman suka zauna suka kirkiro da nabuwa kuma suna nan suna kirkiro mana sabbi don raba mu da sallah don raba mu da addini yanzu ka ji yadda aka cika masallacin nan banin sha'awa eh ina ma da lokacin da ba na ramadan ba za mu yi haka mu saurari magana Allah shi yasa kace duk abin da suke da gangan suke yi a kirkiro maka wata tasha irin su arewa 24 a rika kawo shirye-shirye kwana 70 kwana 30 kwana nawa ne 90 wannan duka da manufa ne daga wani wakilin shaidan a tasha arewa 24 ba wakilin shaidan a bayan kasa ta gwanda zalunci wanda ya je kirkiro mutanen da bai taimaka mana ba mm. a lokacin da muke fama da tashoshi da yawa na turawa suna kwaranmu suna yada mana sharri wannan bai ishe mu ba sai ka kara mana kai Allah ya rubuta Shi shine wannan malami Al-Qasim ibn Muhammad yake cewa duk abin da zai dau hankalinku yana daga cikin me tata Ibn Sirin yake cewa kullu ah, la'abin fihi qimar duk wani wasan da ake sa ta a ciki ni shurbe wanda za a aje abin sha ana sha ko siyahin ko kaji ihu ba haka ake yi ba kana zaune ka je ha an yi ihu ka ce lafiya ce baka kwallo ake da najeriya an hana ka bacci ai kuna ji wai ana kwallo da najeriya na kira wani ya ce mun an ba da hutun aiki nan da za a kwallo da najeriya din wai an ba da hutun aiki daga karfe daya eh ka san mahukuntan kasan ba su san ciwon kansu ba yanzu aikin gwamnati za a dakatar saboda kwallo fi lai jama'a bai dace ba kwata-kwata ai aiki su je su yi kwallon su sai da aikin gwamnati ya zo wannan awa ɗaya a wannan da aka bayar sai a yi asara kuma za a biya kuɗin wannan awanni bai dace ba komi ya kamata don an matsa mutum bai yana shugaba yi akwai abin da zai ce a'a shugaba ba mai bin ra'ayin mutane ba ne a ce ƙasa guda a dakatar da aiki saboda za a ji a kalli kwallo wannan wani abin arziki ne wani abin kirki ne wani lokaci a samu malami yana cewa ai ba haram ba ne to menene eh menene karfe nawa a gaba kwallon muna magariba wasu da su sun yi magariba ba saboda kai ya tashi a wurin wani ya zauna mai wannan ba haram ba ne ko Allah cewa hayya ala salafin ce ke zuwa ba haramun ne? Allah shiga bata mana magana guda ɗaya shi ne haramci saboda dai hanya ce ta shari koyanta ma kan shi na da illa in za mu gaya kanmu gaskiya akwai illa babba illa ko in za ka je ka tsara ka'idojin da aka faɗa yana da wuya a tsari rufe tsaraici rashin yin ihu da rashin kaza da rashin da gaya na malamai sun kawo mutum na ke zai tsarewa Allah gyara zukatan wannan babban malami yake cewa duk abin da za a zauna ana ihu ana tsayuwa a tashi a tsaya a yi ta dambe ko a yi ta hayaniya wannan da shi ake kira caca imamu sa'adi cikin taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan ya ce kullum mughalabat kullum mughalabat allati yakunu fiha iwad min as-sarfayn duk wani rige-rige da ake samun iwad iwad min as-sarfayn ka sa wani abu ni ma an sa wani abu an gane duk wani wasa da za a yi ka sako wani abu ni ma an sako wani abu sai a zo a buga idan na cinye in kwashe in ka cinye ka kwashe wannan shi ake cewa tata a ce ka gama da wasu riga sun yi ne sun yi bayan idan ko su suna yin tatan mu nan ba mu sa kudi ba amma muka tsaya kallon su domin aikata haramun Kana garewa jama'a mu ba mu sa kudin ba amma wanda ya sa kudin yana tatan muka tsaya kallon sa domin aikata haramun domin da yawan makallata suke samun ƙwarin gwiwa wajen saɓon Allah Allah ya tsare wa kullu mughalaba qawliya aw fi'liya ko na magana ko na aiki al-maisir fil asr al-hadith idan muka kalli ta ta a zamanance ta'addada surufiha nau'in ta kala kala ne hatta faqat al-hasr sai eh, ta wuce a kirga eh yanzu ta ta kala nawa ake yi wa ya sani ta ta kala kala eh to kaji musamman ma wato ma a tsawuri wasa'ir al-ila tun da yanzu ana da wayoyin zamani akwai hanyoyin cata kala-kala eh fakatsarar nasu wata galib mutane suka ainihin sai da rai suka shiga ciki wato cikin almubara ya fi wanda ake yi a riyaziya bane a samu game tsakanin tim biyu ana yi mutane su zuba kudinsu game da za a rika tata akwai tatar intanet ana yi ko mutane su sa kudinsu cikin chatar intanet Allah ya tare mu to kaji menene yake haramta chata Allah ta'ala ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu tabaraka wa ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin juna ta hanyar barna ka ci dukiya ta ta barna hanyar tata ni ma in cinye ta ka ta barna Allah ce ka ku yi haka sai dai in kasuwanci za su idan ba kasuwanci ba ba a yarda mu ci dukiyar juna ba za ka ga ana maganar giya sai ce caca da wuya ka samu gidan giyan da ba a caca ko inda gidan giya yake nan za ka samu 'yan caca sun yawa ko da a shekarun baya a ƙasar hausa idan aka ce nan gidan karuwai ne sai ga ana sai da giya kuma ana caca a wurin eh inda mutanen kirki za ka gaba sa zuwa wurin mutanen kirki ba sa zuwa da an ce gida ba sai ce a ah, nesa da wurin Allah ta'ala ya ce ah, ya sa luna ka anil kamar wal majlis kul fihi ma imam ibn kathir ya ce ga ruwaya daga abdullahi dan umar wato umar ibn al-khattab Allah ya kara masa ta. lamma nazala tahrimul khamr lokacin da haramcin giya ya sauka bala umar shi umar bai gamsu da wannan hukuncin ba da Allah ya tashi haramta giya ai ya ji mataki mataki ko ba lokaci ɗaya ba to shi abin umar bai so haka ba abinda umar ya so kawai a ce kada sha ka san shi umar zafi zafi ne a ce kawai a bar giya nan take umar ya daga hannu ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah kai mana gamsashen bayani game da giya idan haramun ce haramun ce idan halal ce halal ce kar a ce mana in kun zo sallah kan ku shaka a a ai mana bayani daya daga hannu yana roƙon allah to ana nan sai allah ta'ala ya saukar da wannan aya da ta zo cikin suratul baqara wa yas'alunaka na khamr kul fihi ma ismun Kabiru ko to dai akwai zunubi mai girma akwai wani amfani akwai akwai akwai Allah sai ya mutane bayani ga masu hankali sai suka bari ana ganewa tunda an ce zunubinta ya fi amfaninta sharrinta ya fi alherinta masu hankali sai suka bari to daga nan aka kira umar faƙuri a tsanehi aka karanta masa wannan aya umar dai bai gamsu ba yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah muna roƙonka kai mana bayani akan giya gamsashen bayani guda Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul nisa'i ya Ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wannan aya ce ya ayyuhallazina masu imani kar ku je sallah kuna cikin maye wannan ita ce aya da ta sauka bayan waccan kaga kenan zaka iya sha ba lokacin maye ba fa kana munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama tu salati mai kiran sallan annabi ya tashi in ya tashi zai kira sallah sai ce la taqrabu salata wa antum sukara amma wanda ya sha giya banda shi a sallah kada ya zo ana ganewa wanda ya san ya bugu kada ya zo aka kira umar aka karanta masa wannan aya to kaga an samu ci gaba yanzu ɗan giya ba sa zuwa masallaci umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyar. ya allah har yanzu muna roƙonka kai mana bayani gamsashe game da giya har yanzu dai ba a kai ƙarshe ba ya allah kai saura kai mana bayani ba fa nazalatil lati al ayatul lati fil ma'ida Allah ta'ala ya saukar da wannan aya da take cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala ya ce ya kuma imani innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam ya ayyuhal ce wannan ita ce ayar da Allah ta'ala ya saukar ya ku masu imani giya caca da suke bau da abubuwan da ake na jahiliya rijisun duddatti ne min amali shaitan majita ne ruhu ku nisance su gaba ɗaya da Allah kun tuflihu Allah ta'ala ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir manufar shaidan ya sa muku kiyayya da gaba a wajen caca da wajen ne da wajen giya wa yasuddakum an zikrillahi wa an ya kange ku daga ambaton Allah ya raba ku da sallah sai Allah ya ce fa hal'antun antum muntahun Allah ta'ala ya ce kun bar giya daga yau za ku daina shan giya nan take Umar dan Khattabi yake cewa intahaina intahaina intahaina ya Allah mun halu daga yau mun daina shan giya daga yau mun daina me mun daina shan giya to muna addu'a duk mai shan giya daga yau Allah ya sa ya daina Allah ya sa ya daina Umar dan Khattab ya ce al-khamru kullu ma kamara al-aqal giya fa ita ce duk abin da ya burkuta hankali amma ismu wa ku huwa fi dini zunubin giya a cikin addini kake samun matsala ita giya tana kawo maka matsala ne ta fiska addini wa ammal manafi'u amfanin kuma fa duniya wuya, akwai amfanin duniya akwai matsala a addininka idan kana shan giya to kaji min haythu anna fiha nafa'ul badan dan zaka yi samu wani amfani a jikinka sai giya tana narkar da abinci da sauransu wai giya tana ƙara mutum ya samu zurfi ne da kuma haka suke faɗa to duka da wannan amfanin duniya ne amma ka samu matsala ga addininka da mutuncinka haka sai ka bari bi eh, hasan dan sabit fawakin manzan Allah yake cewa wa nashrabuha fatasrukuna mulukan wa usadan la yuhani la la yuhanibu halika wato idan muka shagi a lokacin nan tana wato da mun sha sai mu zama sarakuna abinda ba washe ke sai dan giya sarki ho da mun sha sai mu zama sarakuna eh shi dan giya babba yake ganin kansa alhali dan cikulkuli ne shi <laughs> Yawwa duk wanda ya sha giya ko taro aka zo ya gara mace ce kai duk ko zauna harka da giya yake yi kowa ya zauna shi ne babba saboda ta gaya mai karya ya ce lokacin nan kafin Allah ya azurta mu da annabi Muhammad dukkan mai 'yan giya ne muna sha idan muka sha fata na mulukan sai mu rika ji kamar zako ka muke mutum ya je yana iya faɗa da duniya wanda zakin da baya tsoron kafsa, haka muke ji shi yasa za ga dan giya ya tari mota yana so wai shi zai karo da mota sai sai sama da shi ta maka da ƙasa dan giya ai giya ba karaman illa bace Allah ya tsare mu daga shan giya wa kaza bai'uha wal intifa'u bi thamaniha sai da giya amfana da kudin giya walakin na hadhihi al masalih la tuwasi wa darratuhu wa mafsadatuhu rajiha di yadda giya ta kai da amfani to dai ballata ta fi yawa saboda alaƙa giya da hankali da kuma addini Allah ta'ala ya ce zunubin giya ya fi amfaninta don haka nan wali haza kanat hadhihi al-aya mumahhadatan li tahrimi wato li tahrimin wannan aya ita ce Allah ya da don haramta giya aka wa Umar dan Khattabi aka karanta mashi ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyar hatta nazala tasrihu wadda Allah ya saukar da karara bi tahrimiha cewa haramun ke cikin suratul ma'ida ita ce ayar da Allah ya karanta mana ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab hadde zuwa karshe wanda qiyasul khamri alal muqaddarat qiyasul khamri alal muqaddarat wannan shi ma bayani ne muhimmi malamai sun auna sun yi qiyasin giya akan duk wani muqaddarat miyagun kwayoyi koken da sauransu kuna ganewa malamai sun fita musu hukunci guda istadalla al-fuqaha ala ta al-hashishi bi adillati min al-qur'an wa sunnah malamai masana malaman shari'a malaman fiqh sun kafa hujja da ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haramcin shan wiwi wani yana faɗa mun yace har gonan wiwi akwai a ƙasar nan wani zai gidan gona kamar mutumin kirki da gidan gona mai ya rika yin kula-kulan mangwaro da kula-kulan ayaba da apple abu mai kara lafiya sai ki yana shuka wiwi a wurin kaga dattijo baka kyauta ba ce taimaki ƙasarka ba duk abin da ka shirya na mugunta wata za ga danka a ciki eh idan gobara ta tashi taruwa ke yi mai ba kashe don karasa kulla wasu gidaje idan an ga wani wuri ana shaye-shaye sai ma ka taimaka a hana ba ka yi gona wiwi don kana so ka yi kuɗi ba daidai ba ne Allah ya gyara mu. to su ma dai sun kafa hujja da waccan aya inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata ko da wannan aya suka kafa hujja wallahu ta'ala harrama al-kamra Allah ya haramta giya wa bayyana anna min mafasidiha yana daga cikin fannata da kange ka daga ambaton Allah da sallah wa kazalika al-hashish haka nan ma wiwi take ai ko wanda ya sha wiwi hashish ake jago hashish ta Allah tsare wanda ya sha ce wai wannan in ana so a sutunta ba a so a ce dan wiwi sai a ce wannan yana shan taba eh, taba babba yana shan taba babba sai ka dauka wata taba ce mai tsada ita ita ma taba haramun ce fa ba mu zo kanta bane amma kuma ita ba ta bugarwa ana ganewa amma haramun ne ta fuskar lafiya wasu malamai da suka tsananta suka ce ta ma fi wiwi illa ta fuskar lafiya don haka haramcinta ya fi tsanani saboda in an kalli fuskan lafiya muna gane wannan don haka wannan magana da ake ta ta abin da ya shafi giya to haka nan ma wiwi fa innaha tuqaddiru sahibaha takan ainihin ruɗa ma abocinta wa tadhhabu bi aqlihi ta dauki hankalinsa la ya da salata baya sanin lokacin sallah yi dan abu yake wala gaira akwai ɗan wiwi da yake tashi sha biyu rana tun jiya da dare kwanta yayi ta kirka wiwi ya ta kirka wiwi sai can 12 rana ya taso wani ya ga dama don da ya gani ce wai yanzu karfe nawa suna ba da labarin wani ɗan giya ne ya fito da rana ba da rana yake tambaya wani wai gari ya waye sai shi ma ɗayan bugagge ne ɗan uwansa sai ce mashi nima yanzu ranar zan je nema eh, eh? yawa shi ma bako ne bai san kotar ma ya waye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu don Allah wanda aka ce mishi gari ya waye da rana rana tana bugun ka kana ji ga hanya tar kana gani amma kana tambaya wai gari ya waye shi kuma wani na tabbaka shi ba ne sai dai ka zo ku je neman rana ke nago jama'a shaye-shaye illa ne musamman matasa na san kuna nan da yawa kuna jini, idan iyaye suna hana ka shan shaye-shaye wallahi suna kaunaka ne kuma akwai wani abu da ake abokai sukan zuga matashi cewa gidan ku ba a kanka an takura maka babanka sa'idawa ne ko waɗannan abokai ba su gaya ma gaskiya ba duk duniya ba mai son ka babanka ko ba wanda ya kyautata maka kaman mahaifanka babu shi ka tashi zuwa duniya haka nan ka zo tsirara ba wando shi ne farko wanda ya sai maka wanzu. yi ta hijima a kanka yi ta wahala a kanka har ka zama abin da ka zama don haka in ya gaba ka tafi inda za ka samu matsala zai hana ka ko in baka saurare shi ba ba washe ce ko kiji ba ya ki gani ba ko shi yasa a duniya ina tambaya ka kawo min ɗan wiwi ɗaya da ya taɓa cigaba. mutum ɗaya ɗan wiwi wanda ya ci gaba wanda ka sani kan guda ɗayan nan za mu kawo maka ɗari wanda ba su ci gaba ba sai ka auna in dai mutum ya rungumi wiwi to ko mutunci ba ya yi har wajen ƴaƴansa da matansa ba inda zai mutunci idan shari'a ta hana ka bari za ka malamai suka ce wiwi da giya hukuncin su ɗaya ne saboda suna ɗauke hankalin wanda yake yi Allah tabaraka ta'ala ya ainihin yi mana ishara cewa duk abin da adda ilal haram ya kai bawa zuwa ga haram fa huwa haram in dai abu na kai ka zuwa ga aikata haramun ya hana ka sallah ya hana ka kaza shi ma ya zama ya zama haramun Allah tabaraka wata'ala ta'ala yake yake magana kan manzon sa Annabi Muhammad yace allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazina yattabi'una tana da tsawo Allah ta'ala ya magana a akan manzansa annabi Muhammad daga cikin abinda annabi yake mana na taimako Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul saba'i annabi yana haramta mana duk abin da yake cuta ba an hana mutum jini ba wallahi da mutum zai ci gaba da cin jini ba za a dade ba sai ya likita ya kira shi ana ganewa duk mai cin naman alade bai samun cikakken lafiya shi yasa likitoci a asibiti suke bayani cewa musulmi sun fi cikakken lafiya ana gane ba musulmi sun fi mai cikakken lafiya ga za a ce musulmi ya rasu ba abin da shi ba ya sati guda har ne ya rasu ba abin da shi ba sati guda sai ka gaban bambanci mun fi su tsarki Allah mun gode maka saboda mu muna da annabi Muhammad wa yuharrimu alaihim alkhaba'is yana haramta mana mai datti duk abin da yake mara kyau daga ciki akwai wiwi akwai shalusha akwai koken da sauransu to kaji kuma idan ana fada da kwayoyi idan ƙasa za a yi fada da miyagun kwayoyi a yi tsakani ga Allah kar a hana 'ya'yan talakawa shan wiwi a bari 'ya'yan manya suna shan shalisho suna shan koken ana gane ba. kar a hana 'ya'yan talakawa shan wiwi a kyala 'ya'yan manya suna shan koken ai su ma so ake su zama 'yan ƙasa na gari wani zai iya gadon babansa wata rana ya zama gwamna kamar baban shi ko ko ya zama minista kamar mahaifinsa minista dan koken ina amfani sa eh ba a ci ba jama'a wallahi duk mutumin da ya zama na kwarai yana amfanin kansa kuma ya amfani ƴan uwansa musulmi in ya zama na kwarai ka je ka duba tarihi duk wanda ka gani mai amfani to ya zama na kwarai ne Allah ya gyara zukatanmu hadisin ummu salma ko Allah ya kara mata yadda tace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftarin annabi ya hana mu duk wani abin da ke sa maye da duk abin da yake kage duk annabi ya hana hadisin yana cikin takharijul musnad hadisi na 26634 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 3686 zo cikin fatahur rabbani juz'i na 8 a shafi na 4,202 ƙa'ida su tahare wato ƙa'ida wannan haramci ya zo cikin alƙur'ani da sunna ya anna ma ya zarar rufa haram duk abinda cutatuwarsa ya tabbata likitoci suka auna suka ce kaza cuta ne a daina ci ko a daina sha to haramun ne musulmi ya ci ko ya sha ana ganewa likitoci masu gaskiya likitoci masu amana kasa akwai likitocin da ake haɗa kai da su a hana abin da Allah bai hana saboda a ba su abin duniya a hada da su a ita ƙarya to ba irin waɗannan ba likitoci masu tsoron Allah eh Allah ya azurta mana su masu yawa Wani wal muqaddaratu tashmalu ala dararin fi dini wal aql kayan maye yana shafan addinin mutum da hankalinsa wal qulubu da ɗabi'unsa mutumin kirki ka ga zo unguwa yana ta zage zage yana ta ashariya to sharrin kwaya ne eh wa taba yana lalata ɗabi'an mutum wal jism da jikinsa wala khaira fiha ko ba alheri a cikin shaye-shaye hukumu zira'atul wal itijaru fiha hukuncin noman kayan maye da kasuwanci a ce kai business ɗinka shine shigo da kwaya shigo da koken ana ganewa to baka da business abinda kake haramun ko kana da gidan gona kana noma wiwi a ciki abinda kake yi haramun ne abinda kake ci haramun ne sannan kuma duk wanda ya cutatu ranar tashin alkiyama kana da zunubi bayan naka akwai nashi da zaka dauka Allah ya tsare hukunci na farko malamai suka ce al-muqaddaratu laha hukumul muskirat aya tana da hukuncin kayan maye duk ɗaya ne wa musamman ya harumu bai'uha wa zira'ata haramun ne mutum ya yi noma ko ya siyar eh wa sana'atiha ko ko ka sana'antar da ita wa laysa jaru fiha ka sa jari baya halarta ka sa jari a giya wa inna zalika i'anatul 'ala ka sani cewa ka jarin ka cikin sai da kwaya da ka zama mai noman kwaya kana taimakawa saban Allah ne kana taimakawa mai saban Allah rasa kudin ka wa hiya ta'abil muqaddarati wal ittijar fiha shine shan kayan maye da yin kasuwanci a ciki wal i'anatu ma'afiyati al sai ma'siyatun taimakawa sako shi ma menene Saƙo ne kada ka yadda ka shiga wasu abin da yake rudar su yin kuɗi da wuri shi yasa kaga waɗanda ake ganin sun fi kowa son kuɗi a Najeriya in inyamurai suka ɓata mana suna da mutunci a ƙasashen duniya eh ina da wahala ka ji za a kashe mashaya a ƙasashen duniya masu kasuwancin ƙwaya ka gaba inyamurai ciki kusan masu ne ni dai a harkar kwaya ban taba jin ma an kama mutanen mu ba amma suna yi sai dai ku amma kaso 99 inyamurai ne shi yasa in Allah ya taimake mu aka raba kasar nan aka raba mu da su in Allah ya da za mu samu saukin shan kwaya kuna gane ba in Allah ya taimake mu su wanda aka ce a raba kasar nan ka ce Allah ya sa ya zama alheri ka daina damuwa arziki na Allah ne wa ma min dabatu fil ardi illa ala Allah rizquha don haka babu babu wani alkhairi zama da su ta wannan kidnapping a wurin su aka samu ba mu san shi ba suna da hannu tsumu-tsumu wajen kawo makamin da ake yi kwayar da ake sha a rude a ta kisan kai suna da hannu dubu-dubu shi mutumin da zai lalata maka matasa ilalata maka matan aure ilalata maka gari da shaye-shaye da banna dai amfanin zama da shi zama da su bai da alkhairi gare mu Allah ne ya haɗa mu amma bai da wani alkhairi kai da shi duk wanda ya ce a raba sai mu ce Allah ya sa ya zama alheri yawa mu ba cewa muka ya raba ba amma an ka ce a raba bismillah zo ka raba ka ibi inda kace so ka tafi kaga ko duk wanda zai shigo kasan mu sai mun caje shi plus mu ma mu sa hukuncin kwaya duk wanda muka kama ba za mu fille masa kai kamar da ake a Saudiya Allah ya saka musu alkhairi duk wanda muka kama da kwaya yana yada mana barna na lalata mana matasa za mu fille mar kai tabarin za ku a kulle kai in yamure da yawa kware kuwa saboda kasuwancin maye ba su da kirki mala wajen sai da miyagun abubuwa kuma abin ya zama musu ba su jin kunya ita kama su a duniya Allah kyara zukatanmu abu na biyu taimakawa sako-sako ne domin Allah yana cewa wata awonu alal birri wata awonu alal birri wata Allah ta'ala ce ku yi taimake keniya alal birri wa taqwa wajen bin Allah da jin tsoron Allah wala ta'awadu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan sako da ƙetare dokokin Allah ana ganewa duk abu sako ne ko ƙetare dokokin Allah kar a same ka a ciki ko mutum ya ce ka taimaka mashi kar ka taimaka mashi abu na uku inna zira'atul muqaddarat noman kayan baye wal ittijaru fiha da kasuwanci a ciki yu'addu ridan yana ana kirga shi ma ka yadda da shi mina zare na shi wanda yake noman ka yadda da abun kenan shi sa kake nomawa sannan ka yadda bi sa'atin nas ka yadda mutane su sha abin da kake nomawa kenan wal idraru bihim cutar da mutane warida bil mafiyati mafiya yadda da sabo sabo ne kuma annabi ya ce la darara wala dirara Allah ya gyara mu. na hudu wujubu ta'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ulil amr dole ne a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wato ulil amr shugabanni fi ma laysa bi masiya cikin abin da ba ba sa'u bane abu na biyar Allah ta'ala ce wala ta'kulu wannan an karanta baya wala ta'kulu amalakum bainakum bil batil kar ku rika cin dukiyar juna da barna kar ka kawo mutum wata kwaya ka yau idan ka sha ka kama aiki sai an yi isha'i baka daina aiki duka ga mutum ya sha kwaya ya yi aiki fiye da ƙarfinsa ko wannan ba daidai ba ne wannan zalunci ne wasu ma su kan ba dabbobi misali zai yi noma noma da ake da shanu sai ba shanun kwaya sai ya wuni yana noma idan yamma ta sai wani ya ci gaba shanun ba su gaji ba wannan ba zalunci ba ne ba halitta Allah ba ce ya dace ka yi haka ka bari ka yi aiki daidai ƙarfinka abinda suke iyawa Allah gyara zukatanmu haji abu na shida faɗin Allah ta'ala ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa Amadu Salim. Allah ya ce wa manzanni ya ku manzanni ah, ku ci halal sannan ku yi aikin kwarai a wata aya Allah ta'ala ce ya yi wa ladina amanu kulu min at-tayyib kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhal ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani kulu mina tsayibati idan za ku ci ku ci mai kyau ku ci daɗaɗa ana ganewa ka ci abinci mai kyau yana daga cikin gode wa Allah duk wanda Allah ya ba arziki malam ya ce abinci mai kyau a zo gidanka a ga fruit irin su apple ɗin nan kula-kula manya-manya masu kyau malam ka ci ka ji daɗi ka sha kayan marmari ka ci naman kaza ka ci naman shanu ka ci na rago ka ci daɗi idan Allah ya hore maka Allah ba ya san ƙwa'uro, kana da arziki matanka na kame kame suna kwadayi baka gode wa Allah idan Allah ya hore maka mana a siyo tsire a gida a ci gobe a siyo balango jiba a siyo kaza gata a siyo kaza mata da 'ya'ya su rika da cewa Allah ya maka nema. malam duk wanda yake yalwata gidansa ba zai sha wahala ba duk mutumin da yake yalwata wa iyalinsa akwai sirri shi yasa za mutum da mata hudu da 'ya'ya da yawa yana ci yana ƙoshi mai mata ɗaya na shan wahala da 'ya'ya biyu daga cikin sirrin wannan mai yawan iyalin yana cin arzikin yawan iyalin ana gani wa yawa yawan iyali alkhairi ne kana yalwata musu Allah yana yalwata maka da Allah ya lura maka aiki sai baka yadda za ka abin da yake so ya duba zuciyarka ya ga kayan da shi shikenan an gama aikin ba dai ka yi da shi ne Allah ba kuma ka san cewa wannan yaran ko wannan matan ba ne ce da su sai Allah ka gama naka yanzu aikin ka ya gama aikin Allah yake yi kai dan aike ne ku lura mutum da tijo da tijo yana tashin kudi yana tashin kudi yana tashin kudi yana nan ya girma yara sun girma ko shekaru sun kama shi yara sun taso da yaran sun yi aure kamar yaro biyar bakwai sun yi aure sai ga arzikin sa ya fara ne asa yanzu an cire nasu sun yi an yi musu freedom a ke shago ne sun hita da karkashin shi sai a dauki arzikin sa a basu da su da matansu da su mai kuɗi da ka sani babba wata ran sai ya daina tashi sai ƴaƴansa ke tashi ana dan wata rana sai su daina tashi sai jikokin ke tashi sai ka jima ya koma gida an ba shi kujera ya zauna kofar gida a ce wannan da shi ne alhaji wani wanda ya tashin kuɗi yanzu ko ba yana tashar zama a ƙofar gida ko da akwai kudin kuwa da ya rika kudin bai iya juya su da ba haushe ce mai laya yayi mai zamani eh idan mutum ya zo yana zamanin sa ba shi wuri waɗanda kake ji ana faɗa yau masu kudin duniya malam nan da shekara biyar goma za ka ji masu ake magana ba wasu sabbi sun taso sai kawai ka ji wani yaro daga can wani wuri ya zo ya kere su a kuri haka Allah ke alamarinsa don haka jama'a mu ɗan aike ne ana ba mu abinci ne musai wa iyali ka daina sa karka cikin hawan jini mutum ki ta dubara ya aure mutum a shekara ashirin ya ƙi aure yana dubara a kai ashirin da biyar bai aure ba kana cutar da kanka ka yi aurenka da wuri maza maza ka yi aure matan ku ta shan wahala tare nan da Allah ya kawo daɗi sai a sha ta ko ba haka ba duk matan da ba ta yarda da cewa kai nan gaba kana iya zama wani abu ba kaga ta yarda da kai ba kenan amma wanda ta hakura da kai dan a sha daɗin nan gaba sai sun wahala ta zo abin nan a sha wahala can gaba a sha daɗi Allah gyara zukatan duk wanda Allah ya hore mai arziki wannan gaba na so mu yi magana akan ta ko mun je kan ayar ba sai dai mu ci idan Allah ya hore ma arziki ka ci daɗi bawa Allah in ba ka ba ka sha wuya nan can ma ka sha wuya kaga ba a same da ake so Allah gyara zukatan mu Allah ya ba mu iko mu wa iyalan mu adalci wa amalu salihah idan an ci daɗin kuma sai ai sai ai aikin kwarai in ji Allah a bautawa Allah yi ibada Allah ta'ala a cikin dogon hadisi wato sai ya ambaci wani mutum ya tsaye lusaka ko wanda yake tsawaita tafiya din nan a sha'asa a zubara annabi ke bamu wannan labari mutum ne mai kura mai sunkosan gashi ya mutu ya daidai ila sama ya daga hannunsa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ina da bukata kaza ina da bukata kaza sha wa ho haramun abincinsa haram yake ci abin shan sa haram rigarsa haram komi na haram annabi ya ce fa'an na yi sajabani ya za a yi Allah ya saurari wannan ta ji dalilin da ya sa muke kunuti ba a sauraron cin haram kuma mafi yawan mu haramun na shiga cikin sana'a mu ko mun sani ko ba mu sani mafi yawan mu kaɗan ne wanda suke cin halal zalla kaɗan ne ƙwarai ko an yi addu'a ma an karɓa arzikinsu muke ci mai ta kunuti a masallaci muna kuka ba da ka ta haram ko kukan jini za ka yi Allah bai sauraron ka wallahi ka ta haram ka zo kai kai sai wa Allah kuka bayan ya ce karka ta haram da yawa haram muke ci da an yi magana sai mu ce ma'aikatan gwamnati gaskiya ne ana samun haka banda albashi a shiga wata hanya amma ka san masu sana'a hannu sun fi kowa cin haram ko baka san haka ba ka kira lamba aikin dubu biyar ima lissafin dubu arba'in ya ce masa za a sai elbu <laughs> eh? ya ba ƙarya iri-iri ya tara ma kuli. ya ma doguwar takarda kuma kai baka san abin ba inda za ka ce mu je mu siyo tare nan matsala ce to alhaji bai jira ni ba ce haka matsala ce ya fi so ka ba ce cuce ka haka masu gini ka ba shi kudin sumunci ya yanki wani abu sumuncin na ma a ɗiba daga sai in ba ka da security ba su zana a hannu a ɗibi sumuncin mutum a ɗibi karfin kasiyar da rodi injiniya wannan duk ba san haramun ba ne eh? idan ka ce a kirga bulo ka biya mutum keke da keke to sai maka tsambare wani wurin ma baya shokin da kyau saboda ya wuce ya je next ya je samu kudin idan ka ce a a zo a yi aikin wuni mai wakan ya fara karfe sai ta tashi karfe hudu ko biyar zai fara sha biyu rana kuma ya ce a biya shi kudin wuni ba haka ake ba mai galan wuta ya ce mata za a sai waya yaki tamanin alhali yaki ashirin ce za a sai kaza za a sai kaza shi ma yanke ka Dari biyar ake sai da ya sai ma dubu da dari biyu zama ba haka ake ba ɗan taksi ma yana cutar mutane ka ce za ka wuce rock ya san cewa bayan ginin nan mai kawai ce a a wurin kake jos bayan ginin nan mai kawai da kaji wajen ne sai ya dauke ka a drop ta wata unguwa yawo ita yawo da kai da kudin ka zai karu ya zo ya aje ka inda ya dauke ka tunda baka san gari ba nawa ya ce 2000 mu ba su da kyau ɗaya mutum ya rika damuwa da jami'an gwamnati wannan ba zalunci ba ne jami'an gwamnati suna zalunci an sani wannan amma shi menene ma'aikatan nefa na yi magana a kansu a cikin wani karatu ne ce wai ana zagi yan nefa wa ya gaya maka zagi su ake ana gaya maka zalincin mutane da suke yi wani wai estimated bill estimated don allah ka ci ka ba mutum mita mana ita ma mitar zalunci ya yawa cikinta amma ganin ta tun da sai a yi ba wutar ko a kawo kwana ɗaya biyu a sake kwana uku ba wuta a rubuta ma naira dubu hamsin a wata sai kuma albashinka dubu ashirin ko talatin yaya idan ma'aikacin nefan ya zo shi ma sai ya zalici gwamnati ke yanzu ba ni naira dubu biyu ne shiru bar wutar gaban dubu biyu sai karɓa dubu biyu watan gaba sai a ɗora maka kan wancan ba za ka ga dubu biyun ta fita ba tana ciki don baka biya shi ka ba a cin hanci jama'a ba haka muke ciki ba wannan jirgin ƙasa na kaduna wanda ya haɗari abinda ake da alƙaluma mutum 360 wanda suka sai tiket da 'yan kai amma 970 suna cikin jirgi ya aka yi eh a yadda aka yi ne muke nema eh cewa aka yi saboda covid-19 social distance ana biyan naira dubu da ɗari biyar kuɗin jirgi ina so wato fito mana da zalincin mu ga juna aka ce dubu da ɗari biyar ake biya ko to yanzu za a sa mutum uku kawai maimakon mutum biyar za su biya dubu uku uku tun nan an fara zalinci dubu da ɗari biyar sau bakwai dubu uku uku sau uku kaga ya kwancan yawa bai kamata a ce mutane za su ɗau asara ba tun da yanzu asara za a yi da gwamnati da al'umma wa ya fi ƙarfi gwamnati gwamnati ta fi al'umma ƙarfi yanzu ke nan mutane za su biya wannan asara da kwabarin abin da aka rasa saboda zalunci ne karara jama'a muna gane wannan Ya aka da dubu uku da covid-19 ta wuce ana sa mutum biyar sai ya tsaya a dubu uku ana ganewa su tun da su gwamnatin suna zalunta jama'a su ma jama'a suna da hanyar zalunci sai mutum ya je ya samu wani a cikin jirgin wanda yake da kafa sai ya bashi wani abu sai ya sa shi ta hanya kuma ya kunja shi ta hanya jama'a kuna ganewa idan za mu yi ta karatu kan wannan wala sai gari ya waye kowane bangare ka taba dike yace kaza ya lalace alhali lafiya shi lau je ga ya yi dawo kawai ya maida maka shi kuma ya karɓi abu kuma ya karɓi gyara ya za a mu zauna lafiya mun ma ne mu zauna lafiya kuma ne mu zauna lafiya jama'a muna cikin wani yanayi irin wannan al'umma ne sun roki Allah Allah baya sauraron su kun gane inda matsalar mu take zuwa ko maroci Allah Allah ba zai saurare mu duk da wurare da yawa laifin hukumomi ya fi yawa domin kai da Allah ya baka doka a hannunka kai ne za ka tsaya a bi doka wannan shi ne laifin hukumomi Allah ta'ala ya gyara zukatan so don haka wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi na 1686 wannan aya da Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamr wal maisir da kuma har zuwa inda Allah ya ce wallahu ghafurur halim lamma zakar a al-qital mun sa a baya mun ta magana akan yaki bayan Allah ya magana akan yaki tara eh, ba'daha bayan nan sai Allah ya ambaci ma ya ta'allaqu bi islahi mujtama yadda za a gyara society environment ko a gyara yanayin zamantakewa al-mujtama wato addakhil yanayin zama na na gida ala ususin min al-fadila a sama wa mutane halin kwarai wal khuluq al-azim da kyakkyawar dabi'a kyakkyawar dabi'a wala budda li dawlati min al-islah al-dakhil duk kasar da take so ta ci gaba sai ta gyara bin doka da oda a kasar ana ganewa da ɗan Najeriya ya tsallaka ni jar sai ya zama mutumin kirki mai bin doka da ya zo Najeriya wuta ta mai da shi traffic light sai ya gita abin shi fifit-fifit so yana yana tafi shi fifit-fifit wato ya zo garin da ba abin doka ko ba haka bane amma da ya je Nijar sai gudu in ya je China sai gudu in ya je America sai gudu amma ya rena doka kafarsa yana da laifi amma gwamnati ta fi shi laifi da lokacin da ya tsallake wutar nan malam an kama shi an ce ba beli za ka yi sati biyu a kurkuku bayan ka dawo daga asibitin mahaukata don mahaukaci ne ke Wala gane ha za ka tafi asibitin mahaukata a duba kwakwalwarka don yanzu ka taho wani ya taho ne za a yi haɗewa nawa aka yi kuma aka mutu ko to za ka jawo ka mutu kuma za ka jawo su su mutu muna huma kada hauka sai a kai shi asibitin mahaukata ci guda idan aka gano ah, a lafiyar shi laushe ta ce sai a kai shi isa ci guda a sa ibiya ko da dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari malam wuta yana ganin wani tun ba a kai kan jawo ne daga nesa shi ke nan a da da rashin doka a ƙasa yana lalata al'umma mu inda Allah ya jarabce mu a Najeriya gwamnatin mu su ce fara kare doka ɗan sanda za a ce ana gosu sai ya hau kan nan inda ba hawa sai kuna gani kuma ya sa sari ne ta ihu a gari kuma direba ne fa aikin shi aka ba oga ya ɗauko ba ita ihu cikin gari suka kunne kuma ya taka inda ba a takawa shi ko wani soja ne shi sai ya ɗauku na soja ya sa a dashboard da ya karya doka in ta zo sai maka haka wanda wacce ne ta sace akwai wanda fi karfin doka kai da aka biya ka kuɗi don ka kare doka kuma kai ke karya can? jama'a suna ganewa wayannan su ne abubuwan da suka janyo mana fitina da muke ci sakacin hukuma kuma wallahi muna faɗin wannan ne ba don cin mutuncin hukumar ba domin gyara duk wani jami'in gwamnati babba yana fita ƙasar waje ya san ba haka suke a su ba haka ne ko ba haka ba ka san ba haka suke ba kai ya za a yi ba za ka so ka ka ta ci gaba Allah ya ba mu iko mu gyara to dole a gyara halin mutane ƙasa ke gyara daga cikin eh, binnan ƙasarta da ta koma da ainihin ha ala ofisin matina dan a sa foundation mai ƙarfi na zaman lafiya wata makasar hanshamika ta zama gini mai ƙarfi la to a tsiru asi ko guguwa ta zo ta rashin kunya ba za ta buge ku ba idan kuna tarbiyyar 'ya'yanku Allah ya ɗora makan daidai nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah